a jiya ne dai aka kaddamar da sabon sansanin mayakan sojojin saman najeriya a birnin gwari domin tunkarar ta'addancin 'yan bindiga daɗi aya Marshal Sadiq Abubakar shine babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. To yankin birnin Gwari a yanzu haka mun bude sansanin mayakan sama a yankin birnin Gwari kuma jiragen wanda aka siyo su daga kasan Italy saboda kare mutuncin da jina ne da rayukan yan Najeriya za a kai waɗannan jirage za su dinga aiki daga wajajen ƙasar birnin Gwari zuwa cikin Niger, Niger State da kuma Katsina Zamfara. Saboda haka wannan sansani na mayaka kuma akwai sojoji na musamman wanda muka tura wanda muke kira special forces wanda su ma mun tura su birnin gwari wanda za su yi aiki hannu da hannu da sojojin ƙasa saboda mu tabbatar da cewa mun tsayar da wannan zalunci da ake na kashe mutane ba gaira ba dalili an kai hedkwatan ku na operation don mikiya yana katsina hmm. amma kuma a baya bayan nan ita kanta katsina ba ta tsira daga farmakin yan bindiga daɗi ba a katsina me kuke yi to a katsina ma muna muna aiki saboda nan ne muke da filin jirgi ba mu da da filin jirgi a gusau saboda ka shi sa wannan helkwata yake nan amma shi ma katsinan muna gudanar da ayyuka kuma muna godiya ma gwamnatin jihar katsina da mutanen katsina wanda suke taimaka mana da bayanai da za su taimaka mana wajen ayyukan da muke gudanarwa idan muka duba wannan matsala na yan bindiga gaba daya a baba nan shugaban yan sandan najeriya ya same ka ko da ya zo me ya gaya maka kuma kai me kace masa to muna neman mu hada kai ne da sauran jami'o'in tsaro saboda wannan kashe-kashe da ake shi mu tabbatar da cewa an tsaye da shi in allah da muna nan muna kan aiki kuma muna fatar da cewa in allah ya da wannan zalunci da ake gudanarwa zai tsaya insha allah mai sharhi kan sha'anin tsaro muhammad ai usman na mai cewa wannan mataki farar dabara ce. Za a ce alasan barka domin in ka duba 'yan kwanakin nan ka buɗe kafofin yaɗa labarai za ka ga shi a Sadiq yana iya ƙoƙarinsa musamman in ka ɗauki ɓangaren sama waje an siyo sababbin jiragen sama an kuma ƙaddamar da su sannan kuma ya tsaya a tsakanin surkunin sojojinsa ya musu hudu ba dangane da bala'in da yanzu halin da aka shiga a wannan guri don haka ya yi kira a gare su da su tashi su tsaya su zage dantse su abin da ya kamata su fitarwa da talakawan wannan yanki wato kitse a wuta. Hassan mai mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya